يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد يا إيه ماتا دعوا ماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna mana wannan safiya ta juma'a 23 ga watan ramadan hijira 1444 wanda kuma ya yi daidai da goma sha hudu ga watan afrilu miladiya dubu biyu da ishirin da uku muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma na watan Ramadan. A cikin ci gaba da karatun muna cikin Suratul kamar a karatunmu na jiya mun tsaya daidai kisar annabi salih shi da mutanensa samudawa yau cikin iko Allah da nufi dai za mu tashi kisa annabi lut alaihi salam alarama my Lord, come here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبل كذبت قوم لوط إنا نجزي من شكر Allah ce kan zabat ƙaunar lotin bin nuzur mutane a Nabilu sun karyatar da gargaɗin da aka aiko musu karyatar da gargaɗin shine karyatar da wanda ya zo ya musu gargaɗin shine annabi Lut alaihi salam da suka karyatar da shi me ya faru Allah ce inna su mu su ubangiji arsalna alaihim hasiba mun aiko musu ruwan tsakonkwani bayan an yi musu ruwan tsakonkwani ko wasu malamai suka ce sai da aka jicce kasan gaba ɗaya baya an jicce kasan kuma aka yi musu ruwan tsakuwa kuma yanzu haka maganar da muke malamai sun ce wurin gaba ɗaya cikin ruwa suke tsumbulbul Allah ya tadda garin gaba ɗaya an mai da wurin ruwa gulbi Allah ce illa alalu face sai iyali annabi lut su kaɗai ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala bai halaka ba su wane ne iyalin lut su ne waɗanda suka yi imani da shi matar annabi lutu na'ila ake ce mata tana daga cikin wa'anda ke kai kwarmaton cewa ga baki nan maza an yi ko masu luwaɗi bisimin ku taho su aikin da take yi kenan duk lokacin da mijinta ya yi baki to ita ce za ta je ta faɗa ma 'yan daba waɗanda ka luwaɗi su taho gidansu an yi baki su kuwa su taho su sa shi gaba su sa shi gaba babu yadda zai da su sai dai sun kwace waɗannan mutanen sun je sun yi fasikanci da su to da aka tashi halakawa ita ma tana daga cikin waɗanda aka halaka Allah subhanahu wa ta'ala yace wa laqad anzarahum eh, najaynahum bi sahar annabi lutu alaihi salam shi da waɗanda suka yi imani da shi a lokacin jijjihi Allah ya tsirar da su da dare suka bar gari Allah ce maza ku bar gari suka bar gari suka kama hanya Allah ba su umarni kan wanda ya waiwaya duk rigiman da kuka ji da rugumutsun da kuka ji da duk tashin hankali da hayaniyan da kuka ji kada wanda ya waiwaya suwa kama hanya suna barin gari Allah ya ku Jibril alaihi salam ce maza a babbake garin na a kifar da su aka babbace gari masu boda na boda masu kuka na kuka masu hayaniya na hayaniya babu wurin kucewa balle mutu ya ce to bari tsallaka ni in tsira annabi lutu alaihi salam shi da mutane ne ko waiwayawa kamar yadda ubangiji ya ba su umarni duk gaba ɗaya an halaka su ba wanda ya tsira da jikin Allah ce wannan tsiras wadda muka wa annabi Lut ni'matan min indina wata ni'ima ce da gare mu muka karraba shi muka daraja shi muka tsirar da shi daga wannan azaba mai walakantawa Allah ce ka zalika najzi jiziman shakar kamar yadda muka saka wa annabi Lut alaihi salam muka tsirar da shi daga wannan azaba mai walakantawa to haka nan ne muke saka wa duk wanda ya gode muna saboda haka duk mumini Allah subhanahu wata'ala shi ke tahiyar da al'amura ne shi ne mai ba mumini kariya shi ne mai tsirar da mumini daga bala'i shi ne mai tsirar da mumini daga sharri shi ne mai tsirar da mumini daga duk kulle-kullen da aka so awa mumini ki tsaya ki rike Allah can in duk duniya sun taru su yi kulle-kulle don su halaka ki sun yi ƙarya in duk gaba ɗaya bokayen duniya sun taru don su raba ki da mijinki sun yi ƙarya Allah maɗaukin sarki ya ce wala kada an hun baɗa shatana ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنبر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا Allah ce wala kada an zarahum kuma mun yi musu gargadi mun tsoratar da su ba da shatana ga damkar da za mu yi musu ga irin azabar da za mu yi musu sai da muka ce ma dan uwansu annabi lutsu shi faɗa musu kuma ya faɗa musu amma faɗin da ya musu faɗin da ya wani ba don ba su yi aikin da ya musu ba gargaɗin da ya musu ba su yi aiki da shi ba Allah ce fata marau bin nuzur sai suka ƙaryatar da wannan gargaɗin da ya musu wada kadara wa duhu kuma wallahi tabbas rawaduhu sun nemi annabi lutu alaihi salam an zaifihi ga bakon nan da ya yi lokacin da aka aika jibril alaihi salam ya je ya gicce wannan kasar labari ya kai gare su ai lutu ya yi bako lutu ya yi bako lutu ya yi bako maza aka yi gangami a ji a ɗauko wannan bakon a ce a walakanta shi a yi wasu kanci da shi ba su san cewa jibrilu ba ne wannan ba ko ya yi ƙarfin su Allah wata ala ya ce lokacin da suka taru gida na bilu faɗa na a ayyunahum sai muka shahe ganin su gaba ɗai suka koma makashi to bismillah ku kuje ku ɗauko ba iyaye na mata mu rike Allah idan muka riƙe Allah to za mu sha mamaki yawancin irin abin da ke faruwa gare mu na baƙin ciki da wasu musibu da wasu bala'o'i yawancinsu saboda sakin hanya Allah ne saboda haka sai Allah ya mu da dabarunmu in kwai kyale mu da dabarun mu to bane ya ci mu waɗanga bayan Allah manzanni da Allah ke ba mu labarin su rike Allah suka yi babu dare babu rana babu kyaftawa suna tare da Allah shi sa Allah ke ba su irin wannan kariyar Allah ke fazuku ya ce masu waɗannan miyagu kai. Allah ce ku ɗanɗani azabi azabata da zan aiko muku wa nuzur da kuma gargaɗin nan da aka yi muku to ku ɗanɗani wannan azabar nan duniya walaƙar sabbahahun bukuratan tun da sassahe azabun mustaqir azaba mai dawwama mai tabbata a kansu tun da sassahe wannan azaba ta yi musu sauko da jijjihi Allah da annabi lutu da shi da magoya baya ne waɗanda suka imani da shi tun da duru duru sahiya na wayewa sai ga azaba ina lutu ina lutu ina lutu ina ko sama ko ƙasa Allah ya tsirar da shi Daukar suka yi duk gaba ɗaya tare za a halaka su to wanda du'a tare da Allah Allah bai walakanta shi Allah ce fa zuku azabi wa nuzur to ku dandani azabata wa nuzur da kuma sakamakon gargadin nan da an kai muku Allah ce wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikr tabbas mun sauƙaƙe alƙur'ani lizzikri domin a hardace a kiyaye a yi aiki da shi a wa'azu hal min muddatin Allah ce shin akwai mai wa'azuwa wanda ƙur'ani zai zamo wa'azi gare shi ko ko babu sai mu ce ya Allah akwai Allah ka sa ƙur'ani ya zama wa'azi gare mu alarama bayan an gama labarin annabi lodi wa kuma ولقد جاء Allah ce wala qad a ala fir'aunan nuzur kuma wallahi tabbas gargadi ya jewa mutanen fir'auna Allah ya aika musu annabi Musa a alaihi salam amma da ya aika musu yaya lamarin ya kasance kan zabo bi na kulliha duk ayoyin da Allah ya aika musu karyatawa suka yi suka ce ba mu yarda ba bayan annabi Musa alaihi salam ya tashi yana da matsala ga harshe nai a lokacin da ya tashi gidan fir'auna aka rene shi gidan fir'auna ya girma cikin gidan fir'auna tun yana jariri nai da ya rarraho sai kama gemen fir'auna da ya ja gemen fir'auna sai da fir'auna ya tusa ya ce wanga ba yaro na ba mata ta asiya ta ce a a kai ko kana cewa ga ba yaro na ba ga yaro jariri yanzu na cikar rahe a ba yaro na ba to in ba yaro na ba mina na yace kai to kuma ga shi wannan lokaci shi fir'auna ya ba da sanarwa duk aka haifi ɗa namiji a kashe don boka ne ya ba shi labari cewa za a haifi ɗa namiji daga cikin banu isra'ila kuma shi wannan ɗan zai sanadiyar salwantar mulkinka ya ce ta tatsuniya kenan to shi kenan ta yi da sai mun gani sai firawun ya sa doka don aka haihi ɗa namiji to a kawo shi a kashi sai aka sa shekara-shekara bana idan an kashe ɗiya maza to baɗi sai a tsallake duk wanda aka haifa nan shi ya tsira in wata shekara ta dawo kuma sai kashi kuma ya dawo to haka nan ake ciki sai zan shekarar da aka haifi annabi musa wannan shekara ana yanke jarirai ko annabi musa ta ce to yanzu kan gwada ya cimmi a'a zai yi da ɗanɗa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya cusa mata wani ra'ayi wanda za ta yi na ta je ta jefa shi ruwa in ya so ta sha mamaki uwa annabi musa ta je ta sa sanke ya gyara mata akwati ta mai wanka ta mai kwalliya ta sa mai tuwa ta kashi ta sa cikin akwatin ka. ta ɗaukai tale tale tale tale tale sai bakin ruwa ta je ta aza shi bisa ga kogin nil shi ke nan daɗa ko da aka wayewan gari bayan gidan fir'auna sun je ɗaukar ruwa mashaya bakin gulbin nil ɗin ga sai so ga ga akwati can tahi ga abu dai can tahi ga akwa yana matsowa suna mamaki yana matsowa suna mamaki yana isowa inda suka sai kibirki ya tsaya suka ce to mina na cikin akwatin gaba a je a jawo akwati a duba sai ga dan ɗaci suka ce o oh, babban magana aka ɗauki ɗanɗa sai fadar fir'auna Don gaba ɗaya fadar ta rikici a za a ce me za a yi ba kashi ne ba sai mata ta ta zaburo a asiya ta ce qurratu ainihin liwalak walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada mata ta ta ce mai ya kai sanyin idanuna la taqtulu kaka kashe shi asa an yanfa'ana kina yi wa shi amfane mu in muka rene shi cikin gidanka aw nattakhidahu walada ko mu rike shi ma a matsayin da tun da ma bamu haihu ba ya tunanin ya ce to shi kenan to gashi nan ku rike shi Asiya ta rungumi ɗa matar fir'auna ba ta yi tasiri wurin ceto annabi musa ba saboda ikon allah uwa annabi musa tun farko dai ta bi umarnin da allah ya bata na cusa mata wannan ra'ayin gawa da za yi da ɗanɗanki kuma ta bi wannan umarnin da allah cusa mata wannan ra'ayin to sai gashi Allah ya ceto shi daga cikin ruwan ga bai halaka can cikin ruwa ba an yi nasara kenan tau to ya taho fadar fir'auna ana tsira kuwa bayan mata ta ta zo ta ba shi magana sai ce to shi ke dan ta yi matan nan ta ce inda ba ta kyautata mai auren kai take mai zunkure baki take mai kuntata mai take mai ko kusa da ko kusa da shi ba ta yi wa bale ta zo ta bashi wannan shawarar bale har shi karɓi wannan shawarar da ta bashi saboda ka iyaye na mata yan uwa mata in kuna son ku ta goma shi ga mazajen aurenku to ku zanka da'a da biyayya gare su ba duk wani abin da zaki an so ga boka ki barbaɗa ga miya ki ci ko ko ki wanka da shi ko ki shahwa ko kwalli ko meye ko me duk gaba ɗaya wannan bai dami ki ta koma shi da miki ki koma ma Allah ki kankantar da kanki ki wa mijin ki da'a da biyayya ki ga wanda zaki ta koma shi gare shi ko suna wata zai kira sunan ki zai kira in ki kishiyarki na bakin ciki da ke da Allah da ke hakuri. ita zai kira amma sai kire ki ya so yanzu ma da abin na wulakanci na duk da ni za a kira sai a kira wacce alhali ta kyautata samun bisa gare ki saboda haka Allah ya ɗaukaka ta fifita ta a kai annabi Musa alaihi salam yana gidan Fir'auna ana cikin renon annabi Musa da ya jage mai Fir'auna Fir'auna ya tusa zai tashi halakar annabi Musa Asiya ta zaguro ta ina a zamai da zino da garwashi ka gani tana tabbatar da cewa yaro na sai ke to shi kenan an ka kawo ƙyanƙyashin garwashi an ka kawo dabino aka ajiye aka ce ehe ɗauko sai rika yaro ya rarrafa ya rarrafa ya rarrafa ya ta samba dabino sai Allah ya kaɗa shi zuwa ga garwashi wanda ya ɗauko ƙyanƙyashin garwashi ta azabi harshe ne sai ya ƙone sai ya suwa ta ce ka gani ko na ce maka yaro in ba yaro ba ka ɗauka tashin darwashi da aka rusa da shi nan kuma Allah ya iko nai don dai annabi Musa shi kai labari mulkin nan da fir'auna bai kai ya kucce ga hannu to sai ko mulkin nan ya kucce ga hannu kuma ga wanda aka nan suna girma gidan fir'auna shi na ce to shi na, to a tai da shi an tsallake wannan gadar annabi musa ya girma gidan fir'auna har ya kai munzalin da allah subhanahu wataala ya aiko mai manzanci kuma da sannu sannu sannu sannu sannu sannu da aka so annabi musa alaihi salam asiri ne dai ya bayyana ko dai isko wani da wani suna faɗa wannan kabila sai banu isra'il wannan ko ba ci biɗe annabi musa alayhi salam sai dan uwan gada shi ya neme shi da allah annabi musa taimaka min kaga dai shi na ba ni kashi da sun kim da su mai da banu isra'ila bayan duk suka yi musu abu kashi suka kama su ba su annabi musa ya ce da ya ware hannu no shi kenan sai ya mutu ya ce tawo ka tsaro mana aiki annabi musa alaihi salam shi kenan dama su uku ne to abokin gaban sun ga annabi musa mai noshi guda ya mutu to saboda haka sai suka kere suka sulale ba wanda ya san wanda ya kashe wani wata ranar musa na cikin tahiya kuma sai ya ga ɗan jidalin ga da ya ja musu jidalin ga gashi kuma yana faɗa da wani kuma ya ce annan musa ta wuka mamini zai ba ni kashi annan musa ta ware hannu zai mai noshi ya ce oh noshi za ka mini ka kashe ni wadda ka kashewa ne da nan sai kiba ɗin biya cewa ai ashe annan musa da kashewa ne wannan da ba a kawar da ya kashe shi ba sai dai kai labari kunji kunji kunji kunji kunji kunji kunji mutumin nan musa shi na kashewa ne da na nan musa sai bar kasar ya tserewa sai gaba ɗai ya ta sama kasar madayana daga can ya kodi annabi shu'aibu daga can dai ya aure Allah subhanahu wata'ala ya mai wahayi ya zamo annabi manzo Allah ya ce to koma kuma wurin fir'auna can gare da fir'auna ne aika ka je kire shi zuwa ga addinin Allah da ta kaddama ta tashi daga shine Allah subhanahu wataala ya dan gutsuro muna wannan bayanin tsakanin annabi Musa da fir'auna yace wala kad jaa ala fir'auna nuzuru an-nuzur wato gargadi ya je wa eh, fir'auna da shi da mutanensa duk baki ɗaya. a aika musu annabi musa annabi musa saboda gurya-guryan magana ga baki ne ya ce ya allah ga haruna nan dan uwana ne ka haɗa ni da shi mu je mu da sakon ga baki na in ina magana ba su fahimta ta sosai duk bayanin da na yi sai ƙara musu haske kuma sai taimaka min Allah ce to mun ji ina haruna ce gani mai ma annabi ta yi tare da musa ku kira fir'auna suka ta yi tare da annabi musa alaihi salam da aka kai ta kwamawa aka ta kwamawa aka ta kwamawa aka ta kwamawa Allah ce duk gaba ɗaya mujizozi guda tara waɗanda ke nuna gaskiyar manzanci annabi Musa alaihi salam sai da muka aika ba Fir'auna amma duk gaba ɗaya karatar da waɗannan Ya yace ba yadda ba ya tara mutane ne yace ma ma'alim lakum min na gairi. ni ho ban san kuna da wani Allah ban ciki ba haka Fir'auna ya ce ba mutane ne in ku akwai wani Allah ina waziri na yace gani Allah shi taimake ka ya ce maza a zami da faranga in je in kayo sama da Musa ce Allah ne sama shi wanda ya aiko shi in kayo in gani ina na cike Allah na ya tashi a za a ga farangawai da sama a hau aje a kayo Allah ko da ya tashi birin birin shi nan shi nan ya ce kai na hutar da kai ƙarya ma dai shi kai babu Allah ko ina taudada Allah ce kazzabu bi ayatina ha sun karyatar da duk ayoyin Allah gaba ɗai fa fa'akazunahun fa Allah ce sai muka rike su akhaza azizan muqtadir irin rikon mai ƙarfi maji tsananin ƙarfi idan ya danki mutum yayyayyayyayya kuce kasa Allah ce irin wannan daukan mun kai musu ba ɗai sai muka sa su cikin kogin nil muka ce maza kogin nil game ruwa suka game daɗa in ya iya ruwa da kai ba ko ruwan azaba ba komin iya ruwan mutum bai iya da kai ne inda azaba Allah don gaba da Allah halaka saboda haka ba ki buwaya Allah komai karfin ki komai kudin ki komai mulkin ki ba ki buwayar Allah sai dai Allah ya kyale saboda haka Allah ce to ku mutanen maka ku shiga taitayin ku kun ga dai waɗanda da muka yi da waɗanda al'ummomin ga da muka lissafa muku to ku ba bakin komai kuke ba gari farukum Allah ce farukum khairun min ula'ikum ku kafaranku ya ku shawa waɗanda ke cewa su tsaurin kai gare su in an ce a yi gaba su yi yamma in an ce a yi yamma su yi kudu ko arewa khairun min ula'ikum wai sun fi can kakiran ne hana da me suka yi su ba su yi girman jikinsu ba ba su yi ƙarhinsu ba ba su yi daɗewan yawan shekarunsu ba sannan ba su yi kuɗinsu ba kuma amma kun ji da muka yi dasu su annabi nuhu ruwa muka aika musu ambaliyar ruwa su kuwa mutane annabi hud su ne adawa muka aika musu iska samudawa mutane annabi salu muka aika musu tsawa mutanen lutsu su kuwa kunji jikce gaba ɗaya garin su muka yi to saboda haka ku yi hattara amlakun bara'atun fi zubur ko kuwa dai kuna zato kuna da barzanta ne daga azabar Allah su zubar wanda ke rubuce cikin littattafan da Allah aiko da sama cewa ku Allah ba zai azabtar da ku ba am ya kuru hannu nahnu jami'un muntasir ko kuwa dai cewa kuke yi mu dukkanmu gaba ɗai za mu haɗe tare da juna mu taimaki kanmu da kanmu mu hana duk wani mai cutar da mu shi cutar da mu mu hana duk wani azaba ta isa gari mu abin da kuke cewa kenan har da wani ka cewa kakka musulunta in aka je lahira har ma in ana zuwa lahira in je lahira duk azabar da za a yi ba na ɗauke ba saboda haka suna ganin ina ai babu mai yi musu da aka ce musu to ranar alkiyama za a zo da jahannama alaiha tis'ata ashar mala'iku goma sha tara su ne ke jaye da jahannama an ɗarma mata sarƙoƙi mala'iku suna ja tana jansu suna ja tana jansu su zo da jahannama nan wurin taro alkiyama wani tsagera daga cikin ƙwarai ana ce mai ashad ibn kildata ya ce kun jiya ko mala'iku nawa an ka ce an ka ce goma sha tara ya ce to na ɗauke muku goma sha bakwai sauran nawa aka ce saura biyu ya ce duk ƙwarai sha ku taru ga sauran mala'iku guda biyu ni na isa muku ga goma sha bakwai mala'iki fa to mala'ika guda ya jitta gaba ɗaya ƙasar annabi lutsu alayhi salam da tsawa guda jibrilu aka umarce shi ya halaka mutanen samudawa to ne shi wannan ke cewa wa mala'iki goma sha bakwai duk gaba ɗaya shi ya ɗauke su in ya so su su ji da mala'iku biyu ya ga mutane na ko mutane na aka haɗa shi da samudawa a za su gama kina yi ba samu da guda gwale ba samu da goma sha bakwai gwale mala'iki iyayena mata lamarin lahira ya wuce duk yadda muke da su in daɗi ne sai dai a faɗi abin da aka iya faɗi amma ba a faɗi duk duk gaba ɗaya ba in ku azaba ta to sai dai a faɗi abin da aka iya faɗi Allah muna tsari da azaban lahira Allah subhanahu ta’ala ya ce sayi yi huzamul jam duk gaba ɗaya taron da nasu wace su za a yi wai walluna dubur kuma wallahi za su ba da baya sai da Allah subhanahu ta’ala ya ce falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniya ba dai abu jihali ba yace yana da samari matasa majiya ƙarfi duk umarnin da ya ba su na su halakar da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nan take suna halaka shi su gaba bari mu je mu zauna majalisa mu yi mutum ka gani Allah ce to bismillah yad'u nadiyahu ya kira duk mutanen majalisa sai a zauna a yi shawarar duk da za a yi na halaka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mu kuwa sanad'u zabaniya za mu izo mai mala'iku in ya so a gani takaddama ai takaddama a gani sai ya fasa bai yi ba Allah ce lau da ka gani duk da haka nan da aka haɗu badar ya lamari ya kasance Allah izo mala'iku ina jibril ya ce gani a ta da mala'iku dubu a ta a wa muhammadu yaki jibril ya ce an gama bayan an ɗebo dubu an tahi allah ce ga dubu biyu kuma a ƙara dubu nawa kenan ya ce dubu uku to a yi da su an ka da dubu uku allah ce ga dubu biyu kuma a ƙara dubu nawa kenan dubu biyar allah ce to maza a yi badar iyaka kahiri kawai sai ga ya shebe da dishi da shi da doki ne bai san wanda ya buge shi ba bai san wanda ya tsare shi ba cikin hikima Allah da iko dai sai sa aka kashe mutum kwara goma sha hudu cikin jama'ar musulmi don Allah ya ba su shahada zuwa aljanna mutum goma sha hudu kadai an ka kashe yakin badar kahira saba'in aka kashe manya-manya aka kamo saba'in ga su cikin maruruwa da ikon Allah Allah subhanahu wata'ala raga musu na yi inda ba don ya raga musu ba da ba mai komawa gida duk gaba ɗaya da an jarka ke su bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amar Allah ce to kyale su nayi as-sa'atu maw'iduhum alƙawarin da nayi na azabtar da su ranar tafi alkiyama to dai ban saba alƙawari wannan alƙawarin nan na nan daram ban aiko mu kowa daga cikinsu azaba ta halakawa yadda na aika waɗancan al'ummomin kuma sun ci alfarman muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya alƙawarin ba zai aiko ma mutane na irin azabar da ya aika ma al'ummomin da na gabata ba ashe duk da kahircin da sun kai sun ci alfarman muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya jinkirta su fita ma sha'ansu fita kai kawo fita kasuwanci fita duk abin da za su kai su kai alkiyama na nan take Allah ce wa sa'atu adha tashin alkiyamar nan ya fi komai zama musiba wa amar kuma ya fi komai tsaki ba dai saboda tsakin mur ake ce mur ba mur da larabci ɗaci kenan to musibar ranar tashi alkiyama ta fi ce ta fi uwan magunguna ɗaci Allah kare mu ga musibar tashi alkiyama na'am إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر التي إن المجرمين في ضلال لن لين المجرمين ما تصورين كيف تجي راكي لديك fi dalalin suna cikin bata ga barin gaskiyar da aka aiko musu da shi wa su'ur kuma suna cikin hauka banda ban da hauka wanda baka taba sani ya ma ƙarya ba hamma kana mai lakabi da cewa amintacce amintacce amintacce lakabin da suka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan al-amin al-aminu al-aminu duk wanda aka ce ma aminu kasa Hausa Muhammadu a suna ne ko ba haka ba to tun muhammadu farko sallallahu alaihi wa sallam wannan aminci amini ya taso to yau shine zai zo muku da labari kuma ku karyata shi sai da taka dutsen safa ya hau yace ya sabaha yadda larabawa ka tara mutane ban an taro gabas yamma kudu arewa ga fatan Muhammadu na kira Yake idan zan ba ku labari cewa ga abokan gabanku sun naɗo yaƙi bayan dutsen nan za su kawo mana hari za ku yadda suka ce ƙware ko za mu yadda don ku ma jarrabna ka kaziban ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya muka kallo a kai mu da ƙarya ba ya ce to madalla to na inni nadhirun lakum ne dai azabin shadid ya ce to haka nan ne kuwa to madalla ina muku gargadi ina tsoratar da ku ga wani sako Allah ya aiko da shi kahin azaba matsananciya ta ji gare ku sai dai da aka cirko cirko abu lahabi <clears throat> sai buga riga ya ce tabbar ya muhammad ali haza jama'atana yace halaka ta tabbata gare ka kai Muhammadu wata wanda wajen magana banza ka tara mu Allah ya aiko ka yaki ya kama hanya ta shi yana wucewa Allah na saukar da aya tabbat yana azi lahabin wa tabba ya abu lahabi da yasa ya buga rigar nan sunan halaka ba Muhammadu ba wata ba kuma duk gaba ɗaya shi da duk abin da ya mallaka sun halaka Allah saukar da wannan tura yana mai da martani to daga wannan lokaci ba suka fara takaddama shi ne Allah ce in ba hauka ba wanda ba ku sani da ƙarya ba kuna cewa zo muku da labarin ƙarya يوم يصابون في النار على وجوههم رانا جزاء جاسو زوا وتا على وجوههم بتا ذا فسكو كنسو سي ان جنكي سو فسكا نا ذا كسا اكاما قهوة اي تجا ارل زوا جهنما sai an kai daidai jihar dama a yi wuji wuji wuji wuji sai sai a ce zuku masa tsakar ku ɗanɗani azaba wutar saƙaru Allah muna tsari da wutar saƙara Allah ce to ku sani inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar mu su ubangiji mu halicci komai ne bi qadarin da gwargwadon yanda muke da bukata da shi haka da muka halicce shi kowane Allah subhanahu ta’ala da ma'auni na ya halicce shi mu kwatanta kada mu gani an an zo gwajin tsawo kowa da tsawo ne to yadda Allah ya so haka nan na halicce ki tsawon ki haka nan in kiba kuma yadda Allah ke so haka ne halicce ki in siririya kuma haka nan ba ki ya kiwa kanki ƙari ba ki iya ki rage da zarar ki rage matsala ta faru sai a gaga wata fara tas yadda Allah ya so kenan ya shafa mata wannan kwari wata kuma fara fara fara ya fara fara fara haka wata kuma baka baka baka wata baka wulik wane ne wannan aikin Allah ne ya yi gwargwadon kuma yadda ya gada dama yadda ya so da ya yi kullum shay'in khalaqnahu bi kadar Ɗan arziki zai bayar Allah da wata ala, ya ba wan da yawa ya ba wan kaɗan ya ba wan kaza ya ba wan kaza gwargwado Allah shi ne ke kiyasta abin da zai ba kowa wa ma da kuma lamarin mu ji Allah bai kasance ba illa wahidatun face umarni guda ne Allah ke bayarwa in ya tashi abu zai cewa ke wacce yi kaza kuma shin ba na ce ki yi kaza ba a an kai baki ba zuwa a jima shin wacce wacce yi abin nan kwa da na ce ki yi ke ke, la Allah ce umarnin guda muke bayarwa ne mai kun fayakunu duk kenan an gama Da saboda haka ko mutanen maka wallahi kaf ku saurari kaf ku bari in ce muku kun da an ce kun shi kenan nan muku kalamhin bil kamar tsabtawar jira ne shi kenan abinda ubangiji ya umarni ya faru Allah ce wala kada halakna ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الظبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات Allah ce wala kada halakna ashiya'aku Allah ce to ku mutanen maka ku sani mun fa halaka wasu waɗanda ire-iren ku masu tsaurin kai mun halaka jama'a na binuhu mun halaka lamaru mun halaka fir'auna adawa mun halaka su samudawa mun su mutanen shu'aibu mun halaka su to kuma ba ku buwaye mu fa hal min mudakkir akwai mai wa'altuwa cikin ku yayi imani ko ko ba ku yi wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur Allah ce to ku sani duk abin da bayi ke aikatawa yana na rubuce cikin littattafai cikin takardun ayyukansu mala'iku sun rubuta ko motsa ubangiji mun kiyaye kowa ranar alkiyama sai ya karanta littafi ne ba iya karatu ba ya ce kowa iya karatu ranar alkiyama kuma rai. wa kullu sagirin wa kabirin mustaqar Allah ce to kuma ku sani da manyan laifuka da ƙananan laifuka da manyan alherai da ƙananan alherori duk gaba ɗaya mustaqar suna nan rubuce shaɗara shaɗara shaɗara shaɗara shaɗara shaɗara an rubuta su ba abin da ya hukke ma ubangiji bari a ce to ai yana yi wa ubangiji ya mance da wanga abin da muka aikata ko eh, ita ku ta ce awo yana yi wa ha to wallahi bai yi wa la takhfa alladhi khafiya babu wani abin da ke koyuwa wanda ka koyuwa ga ubangiji babu shi Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen wannan sura sai ya kare da ambaton masu tsoron Allah sai Allah ce innal muttaqina lalle masu tsoron Allah masu kare kansu daga azabar Allah subhanahu wataala tun da sun ji yadda aka azabtar da masu tsaurin kan Fir'auna sun ji yadda aka halaka su masu tsaurin kan Lutu masu tsaurin kan Salihu masu tsaurin kan Hudu masu tsaurin kan Annabi Nuhu to an yadda aka halaka su suka ce to a mu kan ba za mu zo wannan hanya ta su suka ce ya Allah mu dai muna ne maka da mu daga azaba suka imani suka bi Allah to Allah ce to a faɗa musu fi jannatin suna cikin gidaje aljanna gidajen aljanna sannan ba gidajen ɗaya ba Allah ce wa nahar har da ƙoramu ma ke gudana tsakanin waɗannan gidajen kuma ko ina ga lambuna lim lim lim ‘ya'yan itace kowace kala akwai, in ga wasa kike so a ɗebo miki, in ɗunya kika so a ɗebo miki, in gwaiba kika so a ɗebo miki, in kaiwa kika so a ɗebo miki, in tsada kika so a ɗebo miki, in magarya kike so a ɗebo miki, in aduwa kika so a ɗebo miki, in dinkin kika so kuma ga ɗunya na ɗebo miki ganye ki dinkin, duk abin da kika so cikin aljanna. ba abin da babu cikin aljanna Allah kai mu aljanna da ni'imarka wata ta ce to yau ko sai na yi dinkin kuwa to ina za ki samu dunya yanzu ba ki samu amma inda aljanna ta ji kenan ga zarar in biyo miki garai shi kenan sai ki ga shi an kawo miki duk da nan duniya wasu otal duk abin da ki danna shi nan sai gashi ya taho nan duniya ma kina nan zaune me ka so abu kaza ne ka so jajjajjaj to sai ga nan ya taho miki ba mutum nawo zai dauko dingil dingil dingil dingil ya zo ya ajiye miki bala to da bare aljanna iyaye mata da yan uwa mata zuwa aljanna sauƙi gare idan an bi doka Allah in ko ba bi doka Allah ba wai wai wai wai Allah shi muna tsari Allah subhanahu wata'ala yace su mutane aljanna nan fi maq'ad sidqin suna bisa wata kujera ta gaskiya wanda wannan kujera ita ce ba ta gushewa duk kujerun da sarakuna ka hawa bisa nan duniya ake ya mutu wani za a isko bisa wannan kujerar gobe kowa ije shi wani za a isko bisa wannan kujera to wannan kujera ba ta gushewa kuma wanda ke zaune bisa gare ta shi ba zai gushewa a kujera ke ta gaskiya ba lahira aka cewa gidan gaskiya ba ai ko duniya ba gidan ƙarya ta ba ko ko ko ƙarya kai duniya ko a dalilin gidan duniya na ana iya sha ƙarya amma lahira fa Allah ya bata faɗuwa sai gaskiya ya sa aka cewa lahira gidan gaskiya wato gaskiya ɗai aka faɗi lahira kuma gaskiya ɗai ka ceton mutum lahira amma nan duniya mutum sai shi share ƙarya kuma shi kenan a to sai shi kenan ai waki da wannan kyan kuma ƙarya ya yi amma ya tsira to lahira ƙarya ba ta ubangi sai gaskiya innal muttaqina fi jannatin wa naharin fi maq'adi sidqin suna bisa ga kujera sidqin ta gaskiya wanda aka musu alkawari ga ta ba su ba irin waɗanda kujeru katakin ne ba la a wani wuri ne kuma suke zaune ba gidan gwamnati ba ba bila abuja ba ha, inda malikin mukutadir a wurin ubangijin nan mamallakin nan mukutadir mai cikakken iko Shi ne allah su subhanahu wa ta'ala ya ce ku zauna ga gidanan na ba ga kujeri nan ga gadaje nan me ke da bukata duk abin da ke bukata cikin aljannan ga nan. kasuwanci ya Allah ya ce haba ai ka riga ka gama kasuwanci kuma ta kiriwar kasuwanci tun da haka shiga aljanna magana kasuwanci ba ta can dai duniya ka yi kasuwanci ba ce eh ya saba zuwa kasuwa ya ce Allah kasuwanci duka so ya ce a'a kasuwanci wani ko ce kalme ne ka so ce ko da Allah ce a a an gama da magana kalme eh masaki sai ko a kawo mai saka kaza ya ce Allah duk gaba ɗaya hutu ake yi babu magana ba ce gidan da ba a tutu ba a hitsari kai duk da kaki da majina babu da bale haila bale bale da ce an haihu bisi aka la daɗi ɗaya aka sha ko nan duniya wasu ba don shan daɗin na suka tsaye da haihuwa ba a ce a tsaye da haihuwa ko za a kai ta gidan miji a ce a yi allurori a dai ɗan hirwata ta kwanna to dai ke ta hirwatawa ɗan hirwatawa zai ku Allah da ke hirwata ce ke gama ce ya eh, Allah na gaba za haihuwa duka to ta zo duka ce to bari a ɗan hirwata kuma shi kenan sai ta shal an rike haihuwar ya Allah subhanahu wa ta'ala kai mu aljanna da ni'marka Allah subhanahu wataala ka ba mu ikon abin da za mu aikata zama kariya ga mu daga wutar jahannama nan duniya da lahira ya rabbal alamin <clears throat> tambayoyi za mu jinkirta su sai zuwa gobe in Allah subhanahu wataala ya kai mu saboda yau juma'a kuma ban fara karatu maza ba ina roƙon yan uwa yaro na biyu da lafiya jiya an kai shi asibiti kuna ga yana ta kai kawo nan jiya to a mai Allah Allah shi ba shi lahiya tare da sauran jama'a musulmi baki daya اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين